Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ya kamata mu tausaya wa Rahama Sadau, in ji datta salafi. A jiya wasu hotuna suka bayyana na fitacciyar jaruma mai lokaci, wato Rahama Sadau, ita da mawakin gambarar zamani Classic, inda take sanye da wata riga mai bayyana sura tana tikar rawa da wannan mawaki a gurin bikin buɗe tafarin gidan abincinta mai suna Sadau Home. Hotunan sun karaɗe shafukan sada zumunta cikin kiftawa da bismillah, inda kowa ya dinga tofa albarkacin bakinsa. Amma mafi yawanci masu suka da addu'ar Allah shirya ga jarumar sun fi yawa. Idan ba ku manta ba kuma, Shi dai wannan mawaƙi classic shine dai wanda jarumar ta bayyana a bidiyon sa shekarun baya yana rungumar ta, wanda hakan yasa har aka dakatar da ita daga Kannywood kafin daga baya aka dawo da ita bayan an kai ruwa rana. An yi ta cece ku ce wannan karan ma ganin wannan hotuna inda kuma shahararren mawallafin nan na shafin Facebook mai suna Datta Asalafi ya dogon rubutu kan jarumar mai taken ya kamata mu tausayawa Rahama Sadau. inda ya fara da cewa Ramu Sadau a mizanin ci gaban mai haƙar rijiya, Hajar ta sai ƙara gaba take. Duniya ta aure ta sosai, siffarta ta musulunci har ta fara canzawa. Ina matuƙar jin tausayin wannan baiwar Allah. Duk lalacewa wasu daga cikin matan da suke sana'a irin nata musulmai, iskancin su bai kai ga fara bayyana da irin wannan mummunan shiga na rashin mutunci, alhalin suna amsa sunan musulunci ba. abin da take yi ba wayewa ba ne kuma ba abin burgewa ba ne ya kamata a tausaya mata sannan a yi mata addu'a a dinga jan hankalin iyaye mata musulmai da kada su yi sha'awar rayuwar duniya irin wannan ko 'yan boko aƙida da suke ingiza ta ba sa barin kannansu mata suna bayyana da irin wannan mummunan yanayi ya Allah ga baiwar ka nan Allah kai ka halicce ta ya Allah muna roƙonka ka shirye ta idan ba mai shirwa bace Allah ka nisanta wannan ɗabi'a na daga sauran musulman Najeriya baki ɗaya da subscribe don samun labaran kanu da su daga tashar tsakar gida.